أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله شكونا لتافين رسالة ما لن يتشي وميراث البنت قادن إياه الواحدة قارات إياه an nisfu a ba ta rabin dukiyar mahaifinta mutum ya rasu ya bar mahaifiyarsa am ya bar diyarsa to a ba ta rabin dukiyarsa shi ne Allah a ƙurani ya ce wa in kanar wahidatan falahan nisfu wa in kanar wahidatan falahan nisfu ita mace ba ta kwashe dukiyar mutum idan mutum ya rasu bai bar kowa ba sai diyarsa ko kuma ko da ya rasu ya bar akwai matan shi akwai mahaifiyarsa akwai mahaifin shi amma yana da ɗiya ƙwaya ɗaya mace to rabin dukiya za a bata sai a cire musu nasu in duk babu waɗannan ma babu kowa a duniya bai da kowa sai ita kaɗai to dai rabin dukiya za a bata rabi sai a kai baitul mali na musulunci in babu to sai a aikin addini da shi an gano nan to sai malam ya ce ina nike wal isnataini athulufani idan mutum ya rasu ya bar ƴaƴa mata guda biyu to sai a kasa dukiyan uku sai a ba su kashi biyu ko da kuwa tare da su akwai uwa ko da tare da su akwai mata fa in kafurna in mutum ya mutu sai bar 'ya'ya mata fiye da biyu uku hudu biyar shida goma ashirin talatin ƴaƴan shi shi gaba ɗaya mata ne zalla akan samu irin wannan kaga wani shi ƴaƴan shi gaba ɗayan su mata to lam yuzadna ala thuluthaini shay'an ba za a ƙara musu komi ba a kan bibisa ukun nan kada ce to yanzu tun da sun yi yawa ‘ya'ya mata yake da su guda talatin to su kwashe dukiyarsa to ba a yadda ba kuma a nan wurin ku gane wani ƙa'ida guda ɗaya su mata iyakan abin da suke kwasa a dukiya komin yawansu daga rabin nan ne sai bibisa uku ba su cinye dukiya gaba daya daga rabin nan ne sai ɗaya bisa uku komin yawansu ko da a ce da ‘yan uwan kaza da ‘yan uwan kaza da suwana ma suna nan suwana ma sun haɗu suwana an yi sa'a suna da gado in dai mata ne zalla ba sa kwashe dukiya da kaga an kwashe dukiya to da namiji a ce. shi namiji ne bai barin kwandala shi kadai kamar mata ɗari ne an gano nan ko? ina niki shi sa Allah ce fa in kuna nisa'an fawqatna tani falahunna thulutha ma taraka in matan sun wuce daya sun kai biyu zuwa sama to a ba su thulutha ma taraka fa in ka kasunna lam yuzanna ala thuluthi to wabnatul ibni yar da yar da kalbinti kamar diya ce idza lam takun bintun in babu ɗiyan an gane ko don su mata jinsin mata masu gado da ka ce ya sai ka ce ‘yar ɗa ita ya in mace ka haifi ya mace in ta je wani gida ta haihu to waɗannan ba su dawowa maganan gado su ba sa gadon kowa in kaga sun yi gado sun zo karban gadon uwansu ne in ba ya rabon gado ba ma ba sa gadon kowa su ba su a cikin gadon 'ya'ya maza da muka yi lissafi ba su a cikin gadon mata da muka yi lissafi sai ɗa shi ɗa ɗan shi zai gado ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ai ta tafiya ƙasa zai tsallako ya gado ba wai ana maganan ya zo ya karɓi gadon baban shi ba a zai zo makwafin baban shi ne misali mutum ne yana da ‘ya'ya guda biyu ɗaya namiji ɗaya mace sai wannan namijin yana da ɗa sai ya rasu kaga shi wannan ɗan wanda ya rasu ɗin bai gaji kakan shi ba tunda bai ga mutuwan kakan ba baban shi ba kai to sai ran nan wancan baban ya mutu kakan wannan ƙaramin kenan to wannan zai zo ya gaje shi ba maganan ya zo wai gadon baban shi ba a ya zo gadon kakan shi ne shi amma mace ta ba ta haka idan mace ta idan mutum ya haifi ɗaya sai ta je wani gida sai ta haihu sai ta rasu ba ta gaji babanta ba sai ran nan babanta ya rasu to wannan ɗan nata na can gidan ba zai gaje shi ba ba zai zo ba ɗan ƴa. ƴa. ba zai zo ba zai samu komi ba sai dai an gama gadon an gama rabo dai sun kakan shi ya rasu amma ba zai gaje shi ba an gano wannan ko saboda haka sai malam ya ce wa bunatul ibni ƴarɗa kalbinti kamar ƴa ce ta tsatso idan lamta kun bintun idan babu ƴan wato da ya ce izalamta kumbintun idan babu ya idan mutum ya zama bai da ya sai yar ɗa to wannan yar din za ta zo makwafin kamar yashi ce wato rabin dukiya za a bata an gane wannan ko mun karanta sai mu rubuta sai mu tuntunce shi a allo mu gani idalam ta kumbintun wa kazalika banatuhu wannan hudun damirin ya udu ilal ibini kal ta mata banati kaman 'ya'ya ne na asali na tsotso, fi adamil banati inda babu 'ya'ya na tsotso din 'Ya'yan tsotso biyu bisa ukun dukiya suke karba to 'ya'yan ɗama idan suna nan babu wancan to biyu bisa ukun za a ba fa in ibnatun wabnatu ibnin to idan aka samu mata biyu ga ya ta tsatso ga kuma yar ɗa su aka bari falal ibnati an nisfu ita ya ta tsatso tana da rabin dukiya wal ibnatil ibni asudusu tamamu fulfaini ita ko ‘yar ɗa tana da ɗaya bisa shida ne kenan an samu tusad wato biyu bisa ukun dukiya ya ƙari kuma shine ne rabon mata ba a ƙara musu wa in ka sunna banatul ibn lam yuzanna ala zalika su dusu shay'an idan ‘ya'yan matan nan a ɗan nan sun ƙaru akan wannan to ba za a ƙara musu komi ba an ji bari mu rubuta shi mu gani yau nawa ga wata Ta ɗaya ga watan rajab ko ku duba yadda karatun nan yake tun daga farkon shi ah, mirasu wane ne a ah, wannan bai da rigima mirasul binti na yau shida kwanan da za ka yi zai biya biya bai ji aikin mafi dole kuma sai an biya shi yan masu noman rani ne ga rana kuma ga rani kaga rauni ne su ke na kwanan na rana plus rani isi kulta rauni ko ya ne karatun yake Eh, wa mirasul binti wannan ba mu da matsala da shi ko gadan ya alwahidatu kwara daya annisfu rubun dukiya wannan ba bukatun wani rubutu ne mutum ya rasu ya bai yan shi ɗan shi kwaya ɗaya ce kacal bai da ɗa namiji to rabin dukiya za a bata nan wurin mun yi bayani cewa ba ruwan fa maganan bata rabi da cewa yana da mata ba ruwan maganan bata rabi wai yana da baba ba ruwanta da maganan ba ta rabi wai yana da mama ba ruwanta ko yana da baba yana da mama yana da mata ita dai rubin dukiya za a ba ta an gane wannan ko sai babu ba mu da iskali a kan wannan eh, sai mene ne za su lubin ta ba ita ce anisu wal fudu Sani? kenan idan da mutum zai rasu mutum ya rasu sai ba ɗan shi ga ɗan shi bin ga matan shi zauja ga mahaifiyarsa ga mahaifiyarsa haka nan da ita rabin dukiya za a ba rabin dukiya za a ba ta a nan wurin kai da kake karban yaya za ga ɗaya ga ɗaya ga mata ga mahaifiya ga mahaifi ita ɗan nan tana nema a bata rufin dukiya babanta ita matar nan tana bukata a bata ɗaya bisa takwas na dukiyan mijinta ne wannan tana neman ɗaya bisa shida ne wannan ɗaya bisa shida domin aka ce ka raba yaya za ka raba da wani lamba za ka yi amfani da takwas za ka yi amfani ko da tara ai ko da ko da shida ko da nawa in takwas ya ka yi amfani da shida za ka sa in ka ba wannan rabin takwas ka ba ta hudu bisa takwas wannan nawa za ka ba ta ɗaya bisa takwas to waɗannan kuma fa nawa za ka ba su eh ishirin da na ishirin da hudu wanda sai ka bata na ne to kuma kama ba aiki ne yana ga zan rinka yin jarabawa ba bari bari mu bari an ce dan an sa takwas an kaba zai fita ko 24 fa to sai ba wannan yan na rabin dukiya take ne ma au 30 na afuwa a ba ta goma sha biyu to matan fa uku takwas takwas guna nawa za a samu a nan o uku ne na wasu karatu rinsho mass shida shida guna nawa za a samu a can wannan ma hudu to a kirga nan nawa aka samu nan sha biyar wannan fa wannan fa ashirin da biyu to mahaifi zai sake dawa nan ko mahaifi sai sake a afi a tara a zala kuma lissafi wannan a tara da wannan nawa a tara da wannan nawa a tara da wannan nawa a kuna shakka wannan a tara da wannan nawa sha biyar sha biyar a tara da wannan nawa sha tara a tara da wannan sha nawa ashirin da nawa saura na ashirin da saura ɗaya kenan wannan mahaifin ne saki da nan kenan ko zai saki da wa'asu shi wannan dai haka za ta haka rabonsa yake inda nake so dama mu je mu yi rubutun ma ba nan ne ba shine yafi bukatar rubutu ah, sai ina yake fa in ka sunna lam yuzanna ala ni shay'an yau abunatul ibni kalbinti to nan ne nake tunani nan ne nake ganin dama muke da bukatar rubutu yar da sai malam ce kaman ya ce amma da sharadi idan lam takun bintun in babu yan kenan wannan matsayin da yan nan take da shi idan da ake yar da ce ita ma haka za a bata an gane wannan ko idan da a ce wannan yan ta, yar da ce anan haka za a bata yake wa kazalika banatu kal banatu fi admihinna to fa in kanat ibnatun wa ibnatul ibni inda matsalar take ya'ya mata ne za su gado gabawan Allah gabawan Allah ne sai Allah ya mishi arziki ya haifi ɗa namiji ya fi wannan ɗan sai Allah ya mishi arzikin ya mace sai Allah ya mai rasuwa sai ran nan wannan ya rasu kaga wannan yana da yana da ya yana da mai jika jama wannan jikan wace ce mace ce to amma ƴar ɗa ce ita ƴar ɗa tana da gado to idan aka zama wanda zai gaji wannan waɗannan guda biyu ne bintu sulbi ya ta tsoko da ɗaɗa shi ne ibnatun da wane ibnatun gizini ibnatun sai ibnatun ibnatun ibnatun ibnatul ibni ko waɗannan su biyan za su gado ita ɗa wannan an ce rabin dukiya ake ba shi ne bari mai mala ya rubuta fa'in kanat ibnatun wabnatu ibinin falil ibnati annisif والابنة الابن السدس تمام الثلثين وإذن كدورة هو أنا إن دقاء يجد أبن ينشي آه ابنة الله ابني وانا تلا دنسكو wannan tana da su ɗaya bisa shida ina so ku gane wani ƙa'ida ne ƙa'idan da ya faɗa a sama da ku za ku gane ta ne kaga za ka raba dukiya shida kenan tunda wannan ɗaya bisa shida suke nema shida ne za ka raba dukiya wannan tana da rabin shida rabin shida nawa kenan tana da uku tana da uku bisa shida wannan tana da ɗaya bisa shida sauran nawa biyu bisa shida wannan ba shi ne saura ba nan sai ce wannan a ba ta rabi wannan a ba ta ɗaya bisa shida tamama sulusai ne saboda su mata kullum suka haɗu biyu bisa uku dukiya suke ɗauka saboda haka nan ka samu hudu bisa shida wannan shine rabon da ya kamata ka dauka wannan biyu bisa da sai dai a kai masallaci ba za a ba su ba an gano wannan ko aka za a yi rabon lallai rabon su biyan da mata suka haɗu wancan na da gado wancan na da gado ka haɗa su waje guda to ka tabbatar da ko dai rabin dukiya suka samu ko kuma sulusa ma raka. kada ka ƙara musu komi a ciki sauran a wa gwamnatin musulunci inda shi in babu ga na habibu nan sai ka kako musu sai sa a rakwad masallaci sai su sai kawo masallaci Malami habibu ba ku ne masu kula da gyaran masallaci ba aw to to su Malam umar ne shine yace wa in surat? haka ne ko wa in kafurat banatul ibni lam yuzanna ala zalika sudusi to idan da a ce nan wurin sai aka yi sa'a nan wurin ƴaƴan ɗan nan su hudu ne ko su uku ko su biyar ko su biyu ko su goma to komin yawan su ɗaya dubu shi ba za a ba su ba za a taɓa su wannan ba a ce miliyan shida ya bari an ba ta miliyan uku Wani su ba sauran miliyan su a bari an ba ta miliyan uku rabi su ba miliyan ɗaya nan za a ba su in ita ɗaya ne miliyan ɗaya za a ba su in su biyu ne miliyan ɗaya in su shirin ne ma miliyan ɗaya nan za a ba su suna nan a ɗaya malai ƙara mai ta maka dan kada ka ɗauka suka gano na abu ne faru ba abin da zai faru a ciki an gane ko ala zalika su dusan illam ya kuma a hunna zakarun in ba tare da su akwai wani namiji ba ne wa ma baqi lil asbati abinda ya saura na asibai ne inda su in babu asiban shi kenan sai a kai mali wa in kanat banatul banat wa in kanatil banatu ithnatayn lam yakun li banatil ibni shay'un in ko aka samu matsala a shi nan din ƴaƴan nan na ta ƴaƴan nan na tsotso misali ga mutum ne nan zan ma mai kudin wancan ne sai zama Allah ya baki arzikin ka daya Allah ya baki arzikin wata ƴa da wata ƴa to sai ka ci gaba koda da wata ƴan ko babu yana da ƴaƴa biyu sai wannan kan Allah ya ba shi arzikin ya sai ya rasu sai ran nan wannan yara to ba mun ce yadda tana da gado ba to sai malami ce idan ya zama nan wurin sun kai biyu ko fiye ko kun gona yadda ziyu don abinda zai sa ta kayi ta samu ai su mata ba a ba su fiye da kashi biyu su su kuma ƴaƴan tsotsan nan qur'ani ya bayanin su na fulusa ma taraka yanzu nan wurin idan da ƴaƴa biyu ne ga su nan bintani nan kuma ga bintu ibni har yanzu dai shidan za a tun da wannan ɗaya shida suke nema wannan rabi suke nema in ka sa shida a nan wannan suna neman biyu bisa uku ne kaga hudu bisa nawa bisa shida wannan tana neman ɗaya bisa shida ne to kuma sun riga sun kwashe kuma mata komin yawansu ko a gidan wane da wane suke da gado aka haɗa su ba ba ya da ƙara so da haka yanzu wannan su kaɗai suke da gado waɗannan waɗannan suna da biyu abinda ya saura na biyu bisa shida na asubai ne in akwai in babu sai dai a kai masallaci waɗannan an dora ban sadaka in an tuno da su a sa su a ciki sun ba tunan su ba shi ke na magana ya ƙari eh a a yanzu a ci ko miliyan nawa ya bari waɗannan da an ba su duka su waɗannan ƴaƴan ɗa to ba za a ba su komi ba saboda babban matsalan 'ya'yan tsatso sun kwashe kuɗin ba a yadda a ba da abin da ya fi bibis uku ba to su kadai kuma bibis uku suke bukata to tunda shi suke bukata sai a ba su suka kasan su kowane can sai su zo su kawo sunansu masallacin sun ji ana rabon sadaka in Allah ya sa an kira sunansu to shi kenan an gane ko sai malam ya ce wa in kana tilbanatu isnataini lam yakul li banatil ibni shay'un illa an yakuna ma'ahunna akhun fayakun fayakuna ma baqiya bainahu wa bainahunna lizakar misal hadhil unsayni amma idan anan da aka zo nan din sai aka yi sa'a wannan kan ashe yana da ɗaya yana da ta ile yana da wata yamma ma ba akwai ɗa ƙwara idan jinan ba to sai a sallama waɗannan da sai a ba su kashi biyu bisa uku sai su tafi sauran biyun nan da ya saura wannan ɗan sai zo sai kwashe shi da yawan sai zai sai da zakar mutul hazin don sai zai su raba an gano wannan ko idan da akwai namiji a cikin ƴaƴan ɗa to sai wannan sauran to masallaci sai dai sun aiko musu da sadaka ba za su ga ko sisi ba ba za a kai ko kwandala masallaci ba za su raba abun su a cikin gida an gano wannan ko sai a sa alama a nan na eh, wato karatu na gaba ya ɗan fi matsala wai za ka na ta hata hunna abin nan idan ya zama kuma <coughs> idan ya zama ƴaƴan su sun tsaro wannan dan shi ma fara ɗaya a ce ya mutu amma ba mutu yana da ƴaƴa ba to shi za mu shiga kira cikin ƴaƴan na shi ko wani dan namiji to shi ma wannan dan amma ya mutu amma shi ma ba ƴaƴa <laughs> kuma amma cikin ƴaƴan da wannan dan da karfi ya mutu bai akwai namiji to wannan ku shi zai karkato waɗannan ya karni musu gara sai ya kawo su wannan matsayi sai ya zo da suna to su ne gobe za mu yi lissafi ai gobe yake tsawon inda tsaurai wani mako sai mu cika Allah eh za su samu ai wannan ɗayan da kake ganin shi shi ɗayan da san kirmi da ka yi duk ya kwaso su sai ya tattaro su sai ya hawo da su sama <laughs> eh adam an ce wa in sala ai shi dan da duk inda aka je yawo inda yana can a wani lungu to can za a shi ya taho sai ga tattara dukiya kawai gaba da shi sai ga mutanen suna ta tsalle-tsalle a kwanakin baya a shekarun baya ana wani rabon gado a nan fada aka kai aka komo ashe duk ɗan ƙwara suka zo gadon nan ashe akwai wani ɗan ƙwara ɗaya an manta da shi sai an ma ta shari'a fa wajen wata nawa sai gab da za a roje sai aka tuno ap aiko ashe akwai wani aure da ya a wuri kaza ana jin faina da ɗa awa malam yana zuwa dole ne ya shirya ana ta cika fayil za ka da duk da babinsu shi kaɗai za a ba su kuɗin duka ba ma za su haɗu da su ba don shi alaƙan ma alaƙar ba ta haɗuwa ba ce saboda haka su dai sun taimaka sun kai ƙara kotu kuma sun taimaka an tara kuɗin wuri guda da abinda suka iya yi kawai shi kenan ya ce musu Allah ya saka da alheri ko ba shi kenan ba wani ya ce a ba ɗan ɗan wani ɗan wani a ne Allah saka da alherin ala saka da alheri bai ce ta wana ai ba isanin akwai isanin da biki aka tattara sai shi sai daga cikin wanda suka je suna aikin gada nema daidai lokacin mu haɗu da shi ya dawo ya ce aikin ban samu na mana ta wahala a shi ma ofishi ya ko wani na na a wuri kaza lalle mun san an taɓa aiki ma fi ya taɓa aiki kakanmu ka ya taɓa aiki a wurin nan ashe yana da ɗa can kawai zai yana zuwa ga tattara dukiya wani wani munafuki <laughs> wani munawushi ya ya ya faɗa sai gashi duk mun gama wahala ana so na sati biyu a gama komi kawai sai gashi ya zo tsulum a gama wani maha ya ci bashi wani ya ci bashi kawai shi ke da zai alƙali ya ce to ai shi ke yanzu zuku dai kun taimaka kai me za ka ce ce a Allah ya saka da alheri Allah ya taimaka alabar zumunci yanzu zan kokari dai ɗauki sunayensu in na natsu wato <laughs> yanzu ya rubuɗe da sai yarsa. sai kirga su ya ji dumin sa ya ce in yana zai karo sunayen su dai a dan san yadda za a yi amma yanzu dai shi kenan su koma su tafi haka zugun zugun amma wani waha ya karɓa bashin mashin Allah ya sauke Allah ya ba mu lafiya labar mu lafiya <laughs> eh, gaskiya ne gaskiya ne Allah ya ba mu lafiya labar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka amma lalle insha Allah za mu fitar da yanda abin yi kasa sosai dan wanda yake yi tarkatuwa da wanda kuma daga nan zai datsi ya watsar da su ba su a cikin lissafi shine malam zai tantance mana in ya dan hada shi kenan